يعني الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آه، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم baya ka uwa assalamu alaikum <clears throat> wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu barkanmu da kasancewa a wannan lokaci a wannan wani dan takaitaccen saƙo ne nake so zan turawa ɗaya daga cikin wato malaman wahabiya maƙiya annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda wannan saƙo insha Allah tabaraka ta'ala ba na son yi tsawo duk da akwai ɗan abubuwa masu yawa da zan gabatar a kansa to amma dai duk da haka ba na son yi tsayi insha Allah ah, kamar yadda kuka gani wato nasiha ne da kuma jan hankali zuwa ɗaya ga cikin waɗannan malamai duk da shi wannan malami na wahabiya mai fiye adatan a dinga ganin ana samun karo tsakaninsa da masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zaka ga yana kira zuwa ga wahabiyancinsa da abin da ya fahimta da irin abin da ya hanga shi ne addini a saɓanin wasu daga cikin malamai na makiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga sabanin su to ala halin wannan malami kamar yadda kuka ga na rubuta sunansa sunan shi malam ibn Uthman malam bin usman kwanaki mun ɗan yi masa wani gajeren raddi wanda wannan gajeren raddin muna burin allah tabaraka wa ta'ala ya cusa mai hasken shari'a a ciki dangane da irin abubuwan da zukatansu suke kunsa da shi na rashin ganin girman manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam to wannan karatun da zan yi yanzu karatu ne wanda wasu maganganu ne nashi guda biyu wanda na 'yan mintuna kaɗan aka turo min ya yi su dangane da maulidi irin challenges ɗin da muke musu kun ce ba za ku yi maulidi ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba saboda sahabban annabi ba su yi ba irin naku faɗan annabi bai yi ba sahabbansa ba su yi ba tabi'ai da su waye ba su yi ba cewan ba za ku yi ba abun mamaki abun mamaki kuma sai aka kama ku kuna yin waɗansu abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba kamar irin tafsirin alƙur'anin nan da ake yi malam sai ya fara ɗagyalgyal yana ƙoƙarin wai ya samo wai tafsiri ba tafsiri da yan da kuka ga suke yi da azumi ga majabaki ga malam yana fassara ga masu sauraro a cikin watan ramadana a keɓe ana yi wai wannan abin malam yake wa yake so ya samo wa hujja daga alkur'ani to na ce abin mamaki abin mamaki to amma kuma malam in bai mance ba wato abin nashi wato tafiyar tashi ce jakinsa ne ya kage a tsauni domin inda malam zai tuna a karatun da muka yi muka ba su challenges abubuwa goma ne muka kawo wanda ku wahabiya kuke yi wannan abin kuma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai yi umarnin kuma a yi ba amma kuna yin wannan abin annabi bai yi ba bai yi umarnin a yi ba sannan kuma kuna yin wannan abin to abin mamaki shine muke faɗa yaya kuke yin abin da manzo Allah bai yi ba yaya kuke yin abin da sahabbai ba su yi ba kuma wannan abin ba ku isa ku ce ba addini ba ne mun ba da misali amma kawai malam ka ɗauki ƙwaya ɗaya ne sai kana faɗa cewa wai wanda ya ce ah, ah, maulidi ah, dan ana yin maulidi annabi sallallahu alaihi wasallam ma gashi ana yin tafsiri wannan ma kaman bai san addini ba ba haka bane abubuwan da aka lissafa muku kuna yi wanda annabin bai yi ba ai suna da yawa mun kawo muku daga ciki mun kawo muku taqsimut tauhidi raba tauhidi gida uku manzo Allah yayi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi tabi'ai sun yi <laughs> tabi'u na sun yi ina ne suka ce tauhidi ya rabu gida uku tauhidi zai rabu gida uku a ina suka faɗi wannan magana idan akwai gurin muna baran malam ya kawo mana yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sahabban sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi suka ce tauhidi ya rabu gida uku mun kawo maka sharuɗai na la ilaha illallah guda bakwai wanda dan Abdul Wahhab ya sa a littattafansa wanda kafin shi babu wani malamin da ya taba sa wannan sharuɗan na la ilaha illallah mun kawo muku a athari nan na mujahid cewan hadisul iqad Allah zai zaunar da manzon Allah kan al'arshi tare da shi muka ce muku annabi bai faɗa ba sahabbai ba su faɗi wannan ba gashi ku kuma kun ɗauke shi kun sa shi a babin aƙida mun kawo muku batun zakharfatul masajid ƙawata masallatai da kuke annabi ya hana amma kuna yi mun kawo maka batun jam'ul mushafi haɗa alƙur'ani guri ɗaya Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba amma malam yana yi mun kawo maka tanqidul mushafi ɗugu wa alqur'ani manzo Allah da sahabbansa ba su yi ba mun kawo maka batun almusabaqa alqur'aniyya musabaqa na alqur'ani da kuke yi annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba duk kuna yi mun kawo maka alwa'azul wadani wa'azin ƙasa me yasa kuke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi ba mun kawo maka tafsirul qur'an wato yadda kuke fassara alqur'ani a watan ramadana to wannan gabar ita kadai malam ka dauka mun kawo maka almadarisul islamiyya mun kawo maka at-tashaffi bi ayati sakina yanda ibnu taymiya yake kawo waɗannan ayoyi yake neman waraka da su wannan duka annabi bai yi ba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi ba me yasa malam kai kake yin waɗannan abubuwan da sunan addini kuma kake kai hari wa maulidi to amma abin mamaki malam sai ya ɗauki gaba ɗaya ita ce gaban tafsiri sai yana neman ya ba abin kariya amma ina so ku tsaya ku saurari malam ku ji me zai faɗa insha Allah tabaraka ta'ala in ya faɗa sai mu bashi ansa a kai bi izinillah tabaraka ta'ala mm. to sai ka ɗauki misali tafsiri shin fassara qur'ani ba shi da asali tun da akan tafsiri akai magana wala ya tuna ka bi masalin illa ka bil haqqi wa ahsana tafsira ko haka Allah ya faɗa a cikin suratu suratu suratu al an gane ko kana jina kuwa madalla Allah ya ce kafirai gaya ma kafirai duk abin da suka kawo maka sai mun zo maka da littafi da yafi kowanne kyau kuma yafi kyau wajen tafsiri ka ganin Allah ambaci tafsiri a Qur'ani karara sai ka tambaye shi kai malam ina ne Allah ambaci maulidi a Qur'ani da kai magana kan tafsiri ne to gashi Allah ce wa sana tafsira ko ina ne Allah ya ambaci maulidi a Qur'ani ɗaya kenan na biyu akwai sahabbai waɗanda sun shahara wajen tafsiri irin su ibn abbas sai na ibn abi talib annabi kuma shi ke musu ma tafsirin ƙur'ani in baka sani ba an gane kuma watan ramadan shine watan tafsirin domin mala'ika jibril yakan sauko ya koya ma annabi qur'ani kuma koya masa ai ba karatu bane ce ga abinda Allah ta alai mai ma'ana tafsiri saraka tafsiri yana da asali ba ma mai wannan magana sai wanda bai fahimci ma inda musulunci ya dosa ba kawai an rutsa shi ya rasa abinda zai ce sai kamo can ya kamo nan to ita kuma ƙarya fure take bata yaya amma ga ya mana maulidi annabi ya yi shekarar bai yi ba annabi ya shekara ashirin da uku bai yi ba sai na abubakar ya shekara biyu da wata uku da kwana goma bai yi ba kenan baya son annabi sai na umar ya yi bai yi ba usman ya zo bai yi ba ali bai ba a takaice in ji al'imamu suyuti ba a kirkiro maulidi ba sai bayan shekara 400 da annabi ya bar duniya kuma asali ma sun yi ne saboda kwaikwayon kirista saboda masu yi kuje ku ci gaba da maulidin ku ci kuɗi ku samu kuɗi a ci nama magana ta ƙare amma ba ku da dalili ku ce wai to wai kenan tafsiri tafsiri na da asali a kawo min asalin kai abin da kake na bid'a ai kamar misali da na taba faɗa ne wata ran a New York nace nake a New York na taba faɗa nake cewa hatta fiddao sai da yawa yan bidiya suka rikice eh, fidda'u saboda ba kwa karatu to asama addini ba kwa karatu sai bidiyo Allah wato abin abin tausayi abin ban mamaki wai ba wahabiye ne fa <laughs> yake cewa dariƙa wai sai suka ruɗe saboda ba kwa karatu Bawabi kai ne zaka gaya mana baka karatu wanda ba wani malamin ka tun daga kansu abubakar gumi face da mu da komai da ilminmu suke gadara yau ba wahabiya shi ne ke cewa ɗan ɗariƙa saboda baka karatu abun mamaki kuma gashi sai ya zamana shi ya bata a cikin rububi ya jawo aya wai wai ah, yana faɗan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da cikin suratul furqan wala yatunaka bi mathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira wai wannan aya ita ce yake bada hujja cewa ai ga tafsiri Allah ya ambace shi alqur'ani mala'ika jibrilu ma yakan zo wajen manzo Allah da azumi yakan zo yudarisuhul qur'ani yana mudarasan alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam wannan kaga ya gwada maka ana yin tafsiri abu ne mai sauƙi tambaya ce mai sauki idan ana yin tafsiri kamar yadda ka faɗa lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waye majaki bakin manzo Allah kamar yadda ake ja maka baki a wani lokaci manzo Allah ya zauna a cikin masallacin Madina sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya zauna annabi Muhammadu ya zauna aka samu sayyidina Abubakar ko sayyidina Umar ko sayyidina Uthman ko sayyidina Ali suka ja masa baki ko ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah suka ja wa manzo Allah baki yaushe aka yi haka ina gurin yake da wannan ka tobarar da zaka jawo wannan ayar kawai ka ce wai wannan ayar tana gwada tafsiri irin tafsirin da kai kake yi yau an ritsa ka ka kasa ba da hujja sannan kuma kana kawai maulidi hari sannan yan uwa bari ku sha wani abun mamaki ita wannan ayar ta 33 cikin suratul furqan ga Limamu ɗabari. dabari shin wannan tafsirin malam da Allah ya faɗa wala ya tuna ka bi masalin illa jina ka bil haqqi wa ahsana tafsira tana nufin irin tafsirin da ku kuke yi da azumi da mu muke yi a zauna ga majabaki ga kaza ana fassara alqur'ani irin wannan tafsirin ne shine a cikin wannan ayan abinda ayan nan take nufi kafiran makka sukan zo su faɗi wasu maganganu da sunan wasu misalai da wasu kwatance-kwatance da sunan suna kwaikwayon abin da manzo Allah yake yi sai Allah ya ce idan sun faɗi wani abu sai mun kawo abin da yafi nasu bayyana kaga Allah ne tabaraka ta'ala wahayin da Allah yake wa manzon Allah Allah yana faɗan wahayi mai bayani na alkur'ani ayoyinsa a bayyana suke shine ma'anan tafsiran din kai kuma kana cewa wannan tafsirin ya zo alqur'ani a ina ne aka ce wala ya tunaka bi masalin illa ka bil haqqi wa ahsana tafsira ka zauna da watan ramadana ka tara jama'a ka dinga fassara musu alqur'ani shine fassara wannan aya duk malaman tafsiri ba wanda ya fassara wannan al-imamu dabari ga abin da yace yaqulu yaqulu ta'ala dhikruhu ولا muhammad يا محمد هؤلاء المشركون بمثل يضربونه ya rasulallah waɗannan mushirikai ba za su zo maka da wani misali da za su dinga buga maka ba illa ji inaka face sai mun zo maka minal haƙƙi da wani zance na gaskiya bima nubtilu bihi ma ja'u bihi na yanda za mu ɓata abin da suka kawo maka wa a hasana minhu tafsira maganan mu sai ya fi maganan su bayyana da bayani ka ji ba abin da take nufi gashi wannan wa ya faɗi wannan al'imamu dabari mufassirina shaikhul mufassirina shi ya faɗi wannan kai kuma ka zo kana kafa hujja da wannan ayan da cewa wai wannan ayan tana gwada tafsiri da azumi me yasa ba za a ji tsoron Allah ba sannan ya ce kama haddasa al-qasim qala sanar husain qala sana hajjaj an ibn jurayj ce wala ya'tunaka bi mathalin illa ka bil haqqi qala alkitabu bima taruddu bihi ma ja'u bihi min al-amsal allati ja'u biha wa ahsana tafsira duk lokacin da suka zo maka da wani abu ya rasulullahi sai mun kawo maka alqur'anin da zai yi raddi akan abin da suka zo da shi na kwatance kwatance da kuma kyakkyawan bayani wanda zai gwada nasu ƙarya yake ka ji ba fassaran aya ba yanda wani malami ya taɓa fassara ta da cewa wai ka zauna da ramadana ga maja baki ya ja maka baki ka yi wa mutane a ja maka aya ta kaza mun tsaya a sura ta kaza ba malamin da ya taɓa fassara wannan ayan a haka ga al ɗabari kai daga ƙarshe ma yace wa uniya bi qaulihi wa ahsana tafsira yace abin da ake nufi wa ahsana tafsira mafi kyan bayani mafi kyan tafsiri yace wa ahsana mimma ja'u bihi min al-masali bayanan wa tafsilan wahayin da muke maka shine mafi kyau a kan abin da kafirai suka zo da shi wanda yake kunshe da cikakken bayani da warware ƙarya da bayyana gaskiya filla-filla wa binawin lazi kulna al'imamu ɗabar ya ce irin wannan tafsirin da muka yi wa wannan ayan ƙala ahalu ta'awil haka malaman tafsiri duk suka fassara ba ana nufin tafsirin da zaka zo ka zauna kake yi da azumi ba ga al'imamu ɗabari to yaushe kuma kana ce wasu wai a jahilai ba su yi karatu ba kuma gashi kai ne ba kai karatun ba gashi kai ne ba kai karatun ba wannan kun ji al'imamu ɗabari na ɗaya al'imamul ƙurɗubi al'imamul ƙurɗubi ya ce a tafsirin ƙurɗubi ya ce ƙalar da hak wa ahsana tafsira me ma'anan wa ahsana tafsira irin tafsirin da kake ga majabaki ga awa cikin ramadana a zauna sai ramadana ta zuwa ke yi ya ce a'a ana nufin ai tafsilan ai bayani filla filla wal ma'ana ahsanu min masalihim tafsilan ma'ana qur'anin da muke baka yafi irin misalai da kafirai suke kawo maka na kwatanci shine fa ma'anan ayan gashi yace fa huzifa li ilmi sami'i sai aka shafe wannan kalmar matsalihim din saboda an san mai sauraro zai gane me ake nufi wakila wasu ma suka fassara suka ce wala ya tuna ka bi matsalin ka qaulihim fi sifati isa innahu khuliqa min ghairi abin yace ba wani magana wasu malaman tafsiri suka fassara ayan wala ya tuna ka bi matsalin ba za su kawo maka wani misali wani kwatance na cewan annabi isa fa ka lura da shi ya rasulullahi an halicce shi ne ba tare da baba ba illa ji ina ka bil haqqi face sai mun zo maka da bayanin da yafi nasu gaskiya ai bi ma fihi naqdu hujjatihim ta yanda zai warware hujjan su na cewa annabi Isa bai da baba saboda su gane ai ga annabi Adamu iz khuliqa min ghairi abin wa ummi shi kuma an halicce shi ba tare da uba ba ba tare da mahaifiya ba wa ahsana tafsira din kenan al-Imam al-Qurtubi gata a ina ka taba rawaita cewa tafsirin da kake a azumi challenging yana nan ka kawo gurin da aka ce a tafsiri da azumi muna bara kawo gurin guri ɗaya muna bara kawo gurin akwai wannan wani irin musiba ne saboda Allah to bayan wannan yan uwa ga ibnu kafir shi ma haka ya faɗa ya ce wala ya tuna ka bi masalin ai bi hujjatin wa shubhatin in sun kawo maka wata hujjansu da wata rubabbiyar shubhansu illa ji ina ka bil haqqi wa ahsana tafsira ai wala ya quluna qawlan yu'ariduna bil haqq ba wata magana da za su faɗa wanda za su kishiyanci gaskiya da wannan maganan illa ji ina hum bima huwa al haqq fi nafsi al amri face sai mun zo musu da abin da yake shine tabbataccen gaskiya wa abyan da wanda ya fi bayyana wa audah wanda ya fi fitowa fili wa afsah ya fi bayyana a fili min makalati ma akan maganansu kaji tafaddal ka gani ya ce kala sa'idu ibn jubairin an ibn abbasin sa'idu dan jubairu ya ji daga ibn abbasin ya ce wala ya tunaka bi masalin aibi ma yaltami suna bihi aibal qur'ani duk wani abin da za su kawo wanda za su nemi aibi da illa na alqur'ani illa ji inaka bil haqqi ya rasulallahi zaka ga sai mun zo maka da gaskiya wa ahsana tafsira ai illa na nazala jibrilu min Allahi bi jawabihim face sai mala'ika Jibrilu ya sauka da amsan da zai basu shine ma'anan wa hasana tafsira ba ana nufin irin tafsirin da kake zuwa kai a Ramadana ba ba wani malami da ya taba faɗan haka ba wani malami ga shi ga jawabi wannan tafsirai uku ne kawai da haka malam a ji tsoron Allah a gyara lamarmura a fahimci ba haka ake ɗaukan addini ba wannan yan uwa ku lura wannan fa malami ne a cikin su yake irin wannan karatun malami shi yake irin wannan kwaban to dalla ya jahilan cikin su in dai wannan shine irin malamin su to me tsammanin ka ga jahilan cikin su da haka Allah ya sa mu dace Allah ya ganar da mu albarkan manzo Allah sallallahu bari mu sa shi na biyu mu ji ai baka sani ba ita matsalar wanda ke yin bid'a ya je ya kirkiro abin da babu cikin addini kuma yana kokari ya kare yanzu misali idan wani ce ai tafsiri ma bid'a ne sai mu ce akwai abu guda biyu ku ji ni da kyau ku ji ni da kyau abubuwa guda biyu yanzu kai ka yadda ashe maulidi bid'a ne ya yadda tun da gashi ya ce e to ai gashi ma tafsiri bid'a kenan ya yadda tafsiri wato maulidi bid'a ne har ma yana kokari ya kare bid'a domin gashi ko ma kuna yin bid'a din to nan kaga akwai abu guda biyu nan mun yi da maulidi bid'a ne shi ma da bid'a ne kaga mutum biyu kenan tafsiri ba mai da bid'a bane shi ya dauka a shi kaga two against one a duniyar hankali maganarsa ta faɗi ƙasa ɗaya kenan na biyu mecece bid'a bid'a duk abin da aka kirkiro bayan manzon Allah ya bar duniya wanda abin ba shi da asali cikin addini me yi yana ganin ibada yake yi inda za ka ce bani hujja ba zai iya baka ba shi yasa manzon Allah ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min farad duk wanda ya kirkira abin da dacen babu shi to an maida mai to sai ka ɗauki misali tafsiri shin fassara qur'ani ba shi da asali tunda akan tafsiri akai magana wala ya tuna ka bi masalin illa to uh, uwa kun ji batun wannan bawan Allah da yake faɗa abin tausayi abin dariya wallahi abin tausayi abin dariya maulidi ai maulidi bidi'a ne an zuwa to in ka zo ka ce maulidi ka yadda tunda ka ce tafsiri ma ai bidi'a ne ma'ana ka yadda maulidi bidi'a ne sai yasa don haka mu ma mun yadda su ma sun yadda maulidi bid'a ne mun yadda maulidi bid'a faɗansa don haka kaga ya zama to two against one wannan wani lissafi ne ai akwai abin da ko da yake ba ku karanta ilimin da yake sa hankali ya daidaita ma'aunin hankali mantiq ba ku karanta mantiq duk an haramta muku sai sa ko magana za ku yi sai ku yi magana abin dariya hau yana gyara harce kamar yadda ilimin mantiq yana gyara kwakwalwa da malam ya san ilimin mantiq zai karanta abin da suke ce mai fardul muhali laysa bi muhal amma bai san wannan ba bai san wannan ba da haka sai yake neman yi wani irin kwatance a kwaba a kwaba wanda kwatancen misali in ma an ce ga waɗanda daga cikin wanda suka yadda da maulidi suka tafi maulidi bidi'a ne to sun tafi a maulidi bidi'a wace irin bidi'a irin fahimta da kai kai wa bidi'a ko kuma suna da wata fahimta daban da suka yi wa bidi'a wannan abu na ɗaya kenan kaga ya kamata malam ya daidaita kwakwalwansa a nan gurin kwatancen da ya bi ba ba haka ake kwatance ba sannan kuma akwai wanda basu su ɗauki maulidi bid'a ba ne sun ɗauki maulidi a mazaunin sunnar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma suna da hujjoji da suka dogara da shi sannan kai yanzu da tafsirin da ka tashi bayarwa aka nemi ka bada hujja wannan ayar da ka jawo walayatu ka bi matsalin illa ji ina ka bil haqqi wa ahsana tafsira wannan mafhumin ka ne ko mandukin ayar. ba mandukin ayan bane mafhumin ka ne ce dan an kira kalman tafsir maulidi bai zuwa alƙurani ba wannan shi yake gwada me kaga wannan akwai rashin fahimta a ciki tsakani da Allah ayi hakuri Allah shiga fatta malam daidai yake da abin da muke gaya muku cewan yanzu misali dan ka ce an ce tafsira tafsiri ya zai alqur'ani daidai fa yake da zo ce maka wa ista istaqamu ala tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa wa ista istaqamu da za ku daidaita ala tariqati akan dariqa sai in ce maka kaga Allah ya ambaci dariqa alkur'ani kai kuma kawo min yanda Allah ya ambaci wahabiyanci da idalanci da kin annabi da salafiyanci za ka iya kawowa ga ba za ka kawo ba kuma in na gaya maka wannan ayar wa Allah kamu ala na ce maka ɗariƙa Allah yake nufi za ka yadda ka ga ba za ka yadda ba ba za ka yadda ba to don me yasa ka zo ka ce wai wala ka bi masalin illa na bil haqqi wa ahsana tafsira yana nufin tafsirin alqur'ani wannan abun akwai khalt dan Allah dan Allah ku dinga tausaya wa kanku wani magana in kun yi abin dariya abin dariya in dai malamai malaman salafiya za su kasance haka tsakani da Allah to me tsammanin ka da jahilan cikin su sannan kuma cewa wai al'imamu sayudi ya ce maulidi ma ai bidi'a ne sai bayan shekara kaza ya zo al'imamu sayudi yana magana maulidi ne ko yana maganan bikin maulidi ka bambanci yana magana biki lokacin maulidi shi yake magana yace ce bid'a ne mai kyau ba maulidi ba yana magana bikin maulidi amma maulidi gundarinsa yana da asali mana manzo Allah ya yi ya manzo Allah yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma Allah tabaraka ta'ala annabi ne ya gaya mana cikin hadisin muslim ko wasu ila an yawmil ithnaini an tambayi manzo Allah game da azumin ranar litinin Ƙala manzo Allah ya ce zaka yawmun wulittu fihi a wannan rana ne aka haife ni gashi wulittu kalmar maulidin dan me kake azumi ya rasu rasulullahi ya ce saboda maulidina a wannan ranar aka haife ni kace kuma annabi bai yi ba kaga a nan maganar da kullum muke faɗa sai muka ce muku sai dai ku ce kaifiya ne ku kuke da jayayya a kai to kaifiyan za ku zo me sa ku ba kwa yin azumin me sa ku ba kwa yi yanda annabi sai mu ce maka a'a an samu sahabbai su ma sun yi mauridin annabi sun yi murna da samuwan annabi ba kuma ta hanyar azumi ba sahabbai sun yi murna da samun annabi ba ta yin azumi ba a ina taho mu tafi cikin annasa'i in ma hutar da kai tafi cikin littafin da albani ya yi sahihun nasa'i wanda albani ya ce hadisi ne sayi hadisin abu sa'idin al-khudri ya ce kharaja muawiya radiyallahu anhu ala nasin wa hum julusun wata rana mu'awiya ya fito ya samu wasu mutane suna zaune faƙala mu'awiya ya ce ma ajlasakum me ya zaunar da ku qalu suka ce jalasna nazkurullah azza wa jalla mun zauna ne muna ambatan Allah faƙala sai ya ce Allah akwai ta Allahu ya ɗauka Allahi duka eh, duka <laughs> wannan karatu ne na malaman arabiya amma duka ma'anan ta yi Allah Allahu Allahi ma ajlasakum illa zaka kun rantse min ba abin da ya zaunar da ku sai haka qalu suka ce Allahu ma ajlasana illa zalika ba abin da ya zaunar da mu sai wannan mun zauna ne muna ambatan Allah qala sai yace amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum ku sani ban sa ku ku rantsi dan ina zargin ku ba in ji walakin lakum wa ma ahadun bi manzilati min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aqallu hadisan anhu anni duk cikin annabi ba wanda yake da kusanci da annabi a irin matsayi na wanda kuma yake da karancin hadisi daga annabi kamana walakin sai dai kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halqatin wa hum julus wata rana na ga manzo Allah ya fito wajen wasu mutane ya same su suna zaune fa qala yace ma ajlasa kun me zaunar da ku qalu sahabban nan suka ce jalasna nazkurullah mun zauna ne muna ta zikiri muna ambatan Allah azza wa jalla wa numajjiduhu muna kambama shi alama hadana lil islami saboda Allah ya shiryar da mu zuwa ga musulunci wa manna alaina bika da kuma Allah ya mana baiwa da samun ka Allahu akbar tafaddal sahabbai sun zauna suna zikiri suna yaba wa Allah saboda Allah ya musu abu biyu na farko ya shiryar da su musulunci na biyu ya ba su annabi ya samar musu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam murna da samuwan annabi yasa suka zauna suna zikiri to kaga sahabbai a nan sun yi zikiri suka yi azumi suka irin na manzo Allah ba azumi suka yi ba kaga sun yi cewa sahabbai ba su yi maulidi ba annabi bai yi ba wannan ƙarya ne ka kwabo ta kai kuma tafsirin ka irin wanda kake yi kawo gurin da annabi ya zauna aka ce gashi nan an ja masa baki an yi kaza da irin kafiyan da kake kawo gurin kawo Sunan bidiya ko ka ko ka so manzo Allah ya ce Allahumma ajlasakum illa zalik kun rantse da Allah ba abin da ya zaunar da ku sai wannan kalu suka ce wallahi muna rantse maka ma a ajlasa na illa zalika ba abin da ya zaunar da mu sai wannan qala manzo Allah sai ce amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum ku sani ban sa ku ku rantse idan ina zargin ku ba walakin akhbarani jibrilu alaihi salam mala'ika jibrilu ne ya zo labari anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul mala'ika Allah maɗaukakin sarki yana yi wa mala'iku alfahari da ku hadisi sayi sahabbai sun zauna suna murna da samuwan annabi ka ce babu annabi ya yi azumi ya ce dan an haife shi a wannan ranar ka ce babu da aka limamu suyuɗi da duk malaman da suke magana kaji sun ce bid'a ko wani abu suna maganan a'a bikin ne bikin kuma su ma bid'an a wace iri al-imamu suyudi bid'a mai kyau ibn hajar al-asqalani duk bid'a masu kyau suka ɗauki abin sannan kuma akwai malaman da suka tafi ba kan bid'an ba kuma wannan na cewan sahabbai da suka ce wa manna alaina bika Allah ya mana baiwa da samun ka muke murna ai alqur'ani ya faɗa laqad manna Allahu alal mu'minina iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim ya tulu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin haqiqa Allah ya yi wa muminai babban baiwa iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim da Allah ya turo musu wani babban annabi daga cikinsu annabin ne ya zo ya tulu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim yana tsarkake su wa yuallimuhumul kitaba yana koyar da su alqur'ani wal hikma yana koyar da su hikima wa in kanu min qablu lafi dalalin mubi wanda kafin zuwan annabi da suna cikin bata wanda yake mabayyani ashe kaga qur'ani yayi jawabi hadisi yayi jawabi ga fa abu a fili sannan faɗin Allah qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ka gaya musu saboda falalan da Allah ya yi musu na musulunci wa bi rahmatihi tafsirin da Abbas ya ce da rahama samuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa bi falyafrahu su haɗu farin ciki su haɗu su farin ciki rahamar annabi to me farin cikin da za ka yi duka irin waɗannan sannan ayoyi za ka ga malamai da suke ta kawo kamar irin su Maulana Mushe Ibrahim wa kullan naqussu alaika minan ba'in rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak duk labarbarin manzanni ya rasu rasulullahi muna kissanta maka dan mu tabbatar da zuciyanka mu ma mun zo wajen maulidi ana kissanta mana tarihin manza Allah dan a tabbatar da zuciyarmu wannan shine hakikanin abu gafa abu a fili sannan malam da ya taso maulidi a kaza kaza kaza me yasa ra'ayinka ya saba da na ubangidanka gidanka ibnu taimiya gata ga iktida'u siratal mustaqim ga ibnu taimiya bari mu ji me ci a mai irin nawa shafin ya tafi shafi na 249 ga abin da ibnu taimiya ya faɗa za mu ji me ya faɗa akan abin da ya shafi maulidi kaga bai kamata ka zo kai kawai ka dinga ɗauko abu da san zuciya haka ba mu ji ibnu taimiya ya ce wa kazalika haka ma yuhdithuhu ba'dun nafi abinda wasu mutane suke fararwa imamu dhahacin lin nasara imamu dhahacin lin nasara ko ya zama na suna kwaikwayo da kiristoci ne fi miladi isa alaihi salam cikin abinda cikin aihuwan annabi isa wa imma muhabbatan linnabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya zamanto suna yi ne saboda soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata aziman lahu da girmama annabi wallahu Allah tabaraka wa ta'ala qad yusibuhum haqiqa zai ba su lada ala hadhihi mahabbati zai ba su lada akan wannan soyayyar da suke gwada wa annabi wal ijtihadi da wannan ijtihadin da suke yi la alal bida'i ba akan bid'an ba min ittikhadhi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam idan ta yadda suka mai da maulidin manzo Allah ya zama to idi to ku lura da bayanin ibnu taymiya daga kyau anan min ittikhazil maulidi idan ta yadda suka mai da maulidi ya zama idi maulu ibnu taymiya yana inkarin maulidi ne ko yana inkarin idin maulidi za ku yana inkarin idin maulidi ba yana inkarin maulidi ba kuma a idin ma ibnu taymiya yace in kaunar manzon Allah ce ta sa su suka yi Allah zai ba su lada Allah zai ba su lada duk ibnu taymiya dai ka duba ya fi ku nutsuwa ya fi ku hankali sannan a shafi na gaba ma ibnu taymiya sai ya ce fata azimul maulidi a shafi na ɗaya. ya ce girmama maulidin annabi wattikhazuhu mausiman da rikan maulidi a mazaunin biki kun gani ba yana maganan maulidin ba bikin ya ce kad yaf'aluhu ba'dhun nasi wasu daga cikin mutane suna yi wa kunu lahu fihi ajrun azim sai wa yakunu kuma zai yana yiwuwa tabbas a sami lada mai girma a cikin maulidi li husni qasdihi saboda kyakkyawan niyyar mai yin maulidin wa ta'azimihi li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam da kuma yanda mai maulidin yake girmama manzon Allah kama qaddamtuhu laka kaman yanda na gabatar maka a baya sai ka ji sun zo suna fakiya ai ibnu taymiya ce wallahu qad yusibuhum watakila Allah zai ba su lada to ce maka aka yi kadidin lokacin da ta shiga cikin fili mudari take bada take bada take bada shakku tana da ma'anoni da yawa a jikin fili mudari har tana da ma'anan at-takthir yawaita abu Allah zai yawaita ba su lada za ta iya ɗauka tana da ma'anan at-taqlil Allah zai iya ba su lada ɗan kaɗan tana da ma'anan ashakku Allah zai ba su watakila Allah zai ba su lada tana da ma'anan ta tahqiq a jikin fi'ili mudari'in duka wannan mun sha yin karatu a kai saboda malaman ku ba karatu kuke ba sai sa ba ku ganewa kuma ibn taymiya a nan sai yi wata magana mai kyau sai kamar yana yi da waɗannan wahabiyawan sai ya ce wa kasirun minal munkiri na libida'il ibadat kaga waɗannan masu yawan inkari maulidi bidawa an ɗauke shi ibada ya ce masu yawan wannan inkarin ta jiduhum za ka same su muƙassiri na fifi ili sunani min zalika za ka ga sunnar da suke faɗaɗin ma ba sa yi a baki inkarin kawai suka iya amma babu sunnan sai ya ce awil amri bihi ko ba sa umarni ma a yi sunnan ya ce wala Allah hala kasirin kafirin minhum da yawa za ka samu halin masu cewa bid'a bid'a masu irin wannan inkarin ya ce ya kunu aswa min hali man ya'ti bi tilkal adatil mushtamala ala nau'in min za ka samu halin su ya fi muli akan halin waɗanda suke zargin su da yan bid'a ne masu aikata bid'a tafaddal inji mini taymiya a shafi na baya kuma ya ce ma kai ya ce ka kaddara yanzu ka samu mutane suna yin wani abu da kai kake ganin a wajen ka bidi'a ne amma sai ya zama na mu wannan abin muna yi ne don bayyana san annaba amma kai a tunanin ka maulidi bidi'a bidi'a amma mu mun ce don san annaba muke ibnu tayyiba ya ce to idan ka lura ɗaga su daga kan wannan abin zai sa su su koma kan wani abin da ya fi wannan abin muni ibnu tayyiba ya ce to ka bar su akan abin da suke tunda ka san ka zo ka ce zaka raba mu da manzan Allah ka kaga kiyayya annabi zaka hada mu da shi zaka mai da mu cikin ku mu koma kin annabi Allah kiyaye alaihi salama to da ka mai da mu mu koma cikin ku makiya annabi gwanda ka bar mu akan san annabi na maulidin koda kana kallon sa bid'a ne inji ibnu taymiya ga sha abin da yake faɗa yace asani na biyu an tad'uwan nasa ila sunnati bi hasbil imkan ka kira mutane zuwa ga sunna gwargwadon iyawanka fa ra'aita idan ka ga ya amalu haza wala ya turkuhu illa ila sharrin minhu in ka ga wanda yake aikata irin kira zuwa ga sannan amma baya barinsa sai dai zuwa ga abin da ya fi sharri a kansa ya ce to manya amalu haza kaga mutum yana aikata wani abu wala ya turkuhu ba zai bar abin da yake aikata ba illa ila sharrin minhu sai dai in zai koma kan abin da ya fi wannan sharri ya ce to fala du'u ila tarki munkarin bi fi'ili ma huwa ankaru minhu karka yadda ka kira a bar wani abu wanda ƙarshe wanda ka kira ya bar wannan abin zai koma kan abin da yake ya fi muni a kan abin da ka same shi misali kun ɗauke mu cewa muna kan bidiya a wajen maulidi ibn taymiya ya ce to kar ku kira mu mu bar annabi mu bar san annabi mu dawo cikin ku makiya annabi ku bar mu tare da annabin ko da kuna kallon abin da muke yi na soyayyan annabin bidi'a ne in ji ibn taymiya gashi ya ce ya fi alkhairi min fi kusa da alkhairi akan mu komo cikin kuma kiya annabi saboda kin annabi ai ya fi sharri a kan abin da kake cewa soyayyan annabi ne ya jawo aka yi bidiya wannan magana ce ta ibnu taimiya da haka ya kamata ku ji tsoron Allah malam wannan nasiha muke yi ah, ku dinga kiyaye harcen ku abin da ba kwa yi ba ka maulidi ka ja baki ka yi shiru ba ruwanka ba ruwanka lasta alaina bi wakil kai ba wakili ne akan mu ba kuma lasta alaihim bi musaitir yawa ba ruwanka ka ja baki kai shuru ka ja baki kai shuru ba ka san annabi mu kamar mu muna san annabi kana kin annabi mu ba za mu ki annabi ba je kai ta kin annabi kai ma muna roƙon Allah ya shirye ka duk wanda baya son annabi ya hakuri mu muna son annabi kiransa ba zai amfanar ba a ce mu kar mu so annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da haka wannan shine takaitaccen jawabi takaitaccen raddi akan maganar da wannan malamin yayi Allah ya sa mu dace albarkar manzo Allah wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasira wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim